DW Labarin wasanni Masu sauraro barkamu da warhaka. Shirin namu na yau zai mayar da hankali ne kacokam kan batun ƙwallon ƙafa, inda za mu duba yadda aka fara buɗe kakar wasannin shekara bana a waɗansu ƙasashen turai, da ma ci gaban kasuwar cinikin 'yan wasa. da kuma batun sabbin dokokin alkalancin kwallon kafa da hukumar kwallon kafa ta duniya ta fito da su da kuma za a soma aiki da su a wannan shekara ta bana masu sauraro gazali abdi ta sawa ne ke muku sallama sai a biyo mu domin jin karin bayani a cikin cikakken shirin To madalla. Bari mu yaye labulan shirin namu da gasar Premier League ta ƙasar Ingila, inda ƙarshen mako aka buɗe kakar wasannin shekarar bana. A wasannin makon farko dai ƙungiyar Liverpool ita ce ta fara karya kumallo a ranar Juma'a da ƙungiyar Norwich da ta lalasa ta da ci hudu da ɗaya. A ranar Asabar Man City ta bi West Ham har a gida ta casa ta biyar da babu. Watford ta sha kashi a gaban Brighton da ci uku da banza. Burnley ta doke Southampton da ci uku da nema. Bournemouth da Sheffield United sun tashi ba karibin da damu da ci ɗaya da ɗaya a yanda Tottenham ta doke Aston Villa da ci uku da ɗaya. A jiya Lahadi Leicester City da Wolverhampton sun watsi baram-baram banza da banza. Arsenal ta iske Newcastle har a gida ta doke ta da ci ɗaya mai ban haushi a yanda a ƙarshe karan bata na wasan ƙarshe na makon farko na gasar ta Premier League ƙungiyar Man United ta casa Chelsea da ci hudu da nema. a yanzu dai man city ce yake a saman teburin na premier league man united na yi mata 'yar galadima a yayin da liverpool ke a matsayin ta uku a can ma kasar faransa an gudanar da wasannin makon farko na gasar league one inda tuni kungiyoyin monaco da marseille suka kwanta da kaya bayan da suka kwashi kasunsa a hannu ɗaya bayan ɗaya da ci uku da babu da kuma ci uku da biyu a gaban kungiyoyin Lyon da kuma Rhyme. Kungiyar PSG da ke a cikin hayaniyar neman sayar da ɗan wasanta Neymar ta doke kungiyar Nim da ci uku da babu. Yanzu dai kungiyar Lyon ce ke a saman teburin na Ligue 1. PSG na a matsayin ta biyu a yanda Anje ke bi musu a matsayin ta uku. Yanzu kuma sai a nan ƙasar Jamus inda ƙarshen wannan mako da muke ciki ne ake buɗe kakar wasannin Bundesliga ta shekarar bana. sai dai a halin yanzu kungiyoyin na ci gaba da fafatawa ne a gasar cin kofin kasar jamus wacce ta hada illahirin kungiyoyin kwallon kafa tun daga na bundesliga matakin farko har zuwa bundesliga mataki na biyar sai dai a yanda waɗansu daga cikin manyan kungiyoyin bundesliga irin su dortmund da yaya babba bayern munich da su leipzig suka yi nasarar ketarawa zuwa wasannin zagaye na gaba na aka yi wace rod da waɗansu manyan ƙungiyoyi irin su mayans wacce ta sha kashi da ci uku da babu a gaban kaiserslautern da ke bugawa a mataki uku na bundesliga a yayin da ƙungiyar verle da ke bugawa a mataki na hudu na bundesliga ta yi nasarar ƙungiyar augsburg da ci biyu da ɗaya. Yanzu kuma bari mu leƙa kasuwar cinikin 'yan wasa inda a ranar Alhamis da ta gabata aka rufe kasuwar cinikin 'yan wasa a Ingila. Inda a ranar ƙarshe ƙungiyar Tottenham ta yi nasarar cefano Giovanni Lo Celso, ɗan wasan tsakiya na ƙungiyar Betis mai shekaru 23 da kuma Ryan Sessegnon ɗan wasan baya na gefe na ƙungiyar Fulham. a inda daga nata bangare kungiyar arsenal ta ce fano dan wasan baya na chelsea david lewis a farashin ragon malam wato ga kyau ga arha a kudi miliyan goma cikatal na ero da kuma wani dan wasan na biyu kieran tierney na kungiyar celtic glasgow da kudi miliyan 27 na ero a inda daga nata bangare man united ta ce fanasa da ɗan wasanta na gaba dan kasar belgium romelu lukaku ga kungiyar inter milan a kudi euro na bugon euro har miliyan 65 da kuma waɗansu ƙarin miliyan goma na ero na jalalu. To sai dai a yayin da aka rufe kasuwar cinikin 'yan wasa a Ingila, kasuwar na ci gaba da ci a sauran ƙasashen na Turai har zuwa ranar 31 ga wannan wata na Agusta da muke ciki. Kuma daga cikin cinikin da ke ɗaukar hankali ya zuwa yanzu ne Neymar ɗan ƙasar Brazil da ke son ficewa daga ƙungiyarsa ta PSG ko ta halin ƙaƙa nan zuwa ƙarshen kasuwar cinikin 'yan wasan. Yanzu haka dai manyan ƙungiyoyi na laligar ƙasar Spain barcelona da real madrid ne ke ci gaba da hamayya tsakanin wannan ɗan wasa domin kuwa duk da sha'awar da ɗan wasan yake da ta neman komawa tsohuwar ƙungiyarsa ta barcelona ba mamaki iya karewa a hannun ƙungiyar real madrid wacce tun bayan da yunkurinta na sayo paul pogba daga man united ya citira ta mai da hankalinta ga neman sayan taurarin ɗan wasan na ƙasar brazil yanzu dai ba a san maci tuwo ba sai miya ta kare tsakanin waɗannan ƙungiyoyi biyu na La Liga kan batun ɗan wasan nema. Hukumar kula da wasannin ƙwallon ƙafa ta duniya FIFA ta fito da sabbin dokoki guda tara na alƙalancin wasannin ƙwallon ƙafa da za a so mu aiki da su daga bana a ilahirin lig-lig na duniya. Dangane da waɗannan sabbin dokoki daga nan bon a ɗazu-ɗazun nan, na tuntuɓi Malam Musa Kambai Garba, wani mai sharhi kan wasanni a jamhuriyar Nijar, inda ya zano mana wasu daga cikin sauye-sauyen da ke da muhimmanci da hukumar ta yi a cikin dokokin kwallon kafar na duniya. Eh haka da zaliya da tasawa kamar yadda ka hudi ita kungiya ta duniya ta kawo sauyi guda tara a cikin sauyi guda tara wannan ina ganin masu muhimmanci akwai ah, inda kan wasa zai taɓa kwallo da hannu a cikin yadi goma sha takwas ah, na gidansu an kayyade komi da komi yanzu taba kwallo sai an hannunka ya ɗaga ya rabu daga cikinka a lokacin wannan akwai penalty amma an kwallon ya taba jikinka kafin ya taba hannunka babu penalty an kwallon ya taba wani ɗan kwallo kafin ya kawo ga hannunka nan ma babu penalty kaga sauyin da aka kawo yau wato ko baya ga wannan batu akwai maganar uh, sauyin dan wasa nan ma mai sauyin ya tanada eh wannan sauyin shi ya kawo gaggauta abin ne a da kaga sai an za a sauya sai an yi wani murna sai wani abokin aboki na ya zo ya mini barka zan huta ko wani yana matsawa kai da Allah ka tafi kai banna tafiya kai da Allah ka tafi to yanzu babu wannan inda alkali ya tsaida za a yi sauyi daga inda a bisa filin wannan ya kamata ya kusa ka huta daga cikin filin kwallo daga nan zaka huta ba sai ka ɗauki lokaci ba babu wani jaye-jaye kenan inda guri ya daga nan alkali ya canka bisa nan an metir guda ne an mata iyaka ne kake kawo kace zaka hudda daga nan ka huta shikenan kenan babu wani yabki babu wata yanga ya kare kenan kaga wannan ma babban sauyi ne na'am kuma wani sauyin na gaba shine game da batun bugon wato gaban shinge ko kufuran da faransanci ko kuma free kick da turanci nan ma oh. an kawo sauyi mai wani sauyi ne aka kawo ito wannan sauyin da aka kawo kai da zaka buga baka da incin ka shiga wannan shingen ko wani dan uwanka ya shiga cikin shingen ko shingen wannan dan ya baka dama ka buga kwallo ya huce tsakanin ku da wannan baka shiga cikin shingen amma an baka izini ka tsaya a meta daya da wannan shingen an an ka buga ya ko ta komo ga shinge ko ta komo ga golkifa mai dota ka zabura ka dauka amma baka shiga cikin shinge dan ka hada hana wancan su ji daɗin tsayawa da kyau ko ka kara tare eh, shi golkifa wannan wannan yanzu ba a shiga cikin shinge an tsaida shi ma To ko baya ga wannan akwai batun bayar da katin gargadi idan dan wasa fi da riga nan mi dokar ta ce. Nan ma ka gani a da ka zo da gudu ka sa a ka sai ka hudu riga da gudu ka je kana gaban magoya bayan ka kana kuwa kana murna. To wannan hudu rigar da ka ko kwallon da ka sa ya tabbata ko bai tabbata ba wannan hudu rigar da ka yi ka yi laifi alkali zai baka katin gargadi. A da kenan idan ka ci kwallon <laughs> amma aka soke kwallon katin gargadin da aka baka ana soke shi kenan. a da haka nan ne an aka ba da katin gargaɗi wannan amma aka soke kwallo bai yi ba kenan kwallon bai yi ba kuma katin gargaɗi bai yi ba amma a yanzu an aka baka katin gargaɗi zama yake daram. To akwai magana cin saure-saure da 'yan wasa ke yi da zarar alkali ya busa sai su ɗauki kwallo su je da wuri da ana sokewa mi sabon matakin ya tanada. Eh, wannan sabon matakin ya ba mu 'yan kwallo masu son gaugawa su je su yi kwallon wannan wannan cikin ka'idar kwallo ne yanzu an dai har dai eh, alkali ya hudo katin gargadi zai bada ku ka buga ku ci gaba da kwallon ku alkali ba ya tsaida wasa ba tafiya za a yi an aka tsaida wasan a lokacin nan ne alkali ya ga wanda ya laifin wannan katin gargadin nashi kaga kenan babu wani ɓadda lokaci shi ma mai tsaron gida akwai mataki da ya fito sabo kan shi ko mai tsaron raga eh mai tsaron raga an za a buga wannan eh, penalty ba dole sai ya tsaya bisa wannan iyaka wannan fara da suke nan bakin eh, wato layin nan da aka ja cikin ragar shi eh, layin wannan fari ba da aka ja cikin ragar shi kafa shi ya kamata a ce tana bisa wannan layin daram kai yayi sauki dan kai yayi lahi da ana bashi katin gargadi idan yayi wannan laifi ba. eh babu katin gargadi yanzu malam Musa Kambai Garba kenan wani mai sharhi kan harkokin wasanni a jamhuriyar Nijar Da masu sauraro da haka ne kuma shirin labarin wasannin na wannan karo ya kammala. A madadin sauran abokanan aiki, naku Gazali Abdi Tasawa da na shirya na kuma gabatar ke cewa mu kasance lafiya daga nan birnin Bonn na tarayyar Jamus.